mutanen da suka saka kungiya a waɗanda lokuta da muke kai karo su malam talla da su malam yoro suna koya mana wa'azi a wannan gari akwai alhaji abdullahi barde akwai alhaji wato adamu gero kuma babana alhaji sa'idu duk suna kabari kuke allah ta haɗa su da abuwa da kafara ka yaje allah ran da samu tazo allah ka samu kare mana musulmai daga yan uwa musulmi tsakani da allah ina tare da ɗan daura a kake malam juriya da zai gabatar da wani kalmomi tare da ɗan uwa musulmai ba tare da na shirya abin da na faɗa wato ina ba ɗan uwa haƙuri abin da nake son in faɗa shi ne akwai ayyuka da ɗan adam ya kamata ya nisanta nisanta ka nisance mu nisance suna ɗaya daga cikin laifukan da sun duniya Allah bai mai taɓa duniya ya yi maka hukunci akan waɗannan laifukan kuma in aka ce kiyamar Allah ta zama cikin wanda za su yi mummunan kashi Allah ta saba mu kai ta haka waɗannan yan kalimomin sun suna zan faɗa in Allah ya yarda a wannan tsayuwa samu zai na farko wanda Allah baya ya ce ma adam ya bar duniya sunnan duniya ne kawo na kanta wanda hatta al'adar kan adam ta tabbatar mana da haka mu iyan annabi Adam mun tabbatar da haka in ka ga mutum a kasuwa ya je kasuwa ya nemo kuɗi kuma bai tata kuma bai da dan mata bai aje ba bai ba kowa ajiya ba ba su tura kwarai ba gidan kwarai a ce wato wani bai tata bai ne menene matsala yana yiwa yana da bakin magabata don a kada ka yadda babanka ya bar duniya yana da fushi kada ka yadda mamaka ta bar duniya tana da fushi Allah ya yi maganganu da hakkin kiyaye mai tsanani a cikin alkurani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne waita wa'inda manzon Allah yake magana kan illa ta tsafa ma iyaye ko cin zarafin iyaye ko fata musu rai ko abin da ya kamata Allah ka kawo mu iyaye nafi na ɗan uwa wanda hatta ba haushi ya yi da wannan laifin Allah baya yi ma'an ya bar duniya da shi sai ya walakanta sun duniya kuma in ya sai kiyamar Allah ya zama cikin sun bayan Allah Allah ta ba mai akwai amana ya ku bayan Allah amana tana cikin laifin da Allah baya ya fi mana hadin ya bar duniya sunnan duniya sai an gwada ma ba kowa kai sunnan duniya yasa in ka ga mutum ya tara kuɗi ya tara dukiya ya tara wadata wata rana aka mai sai goro ko abin abinci waɗanda sun ka sani za su fi shi biya amana wato ita ce ta kama saboda ba ta barin kan adam ya fita sunnan duniya ta yawara Allah da sosai ya mana ka ba mu kun kiyaye abu na uku Allah bai ya yafe shine Allah ya ba ta dukiya amma ka yi kokari ko ya ba ka matsayi ko a ba ka malanta amma ya zamo dukiyar maraya ka yi kokari ka haɗa ta da taka ko shi marayan karan kai dai ka walakantar da Allah ba zai kyale ka ba Allah baya kyale mutumin da ya nuna ma marayi ba kowa bai laifi na hudu da Allah bai kyale ba Allah ya baka dukiya ba ka dauki dubara ka san baka ita ko wadatar da ka samu aikin ka ne dubara ka ji ba ruwanka da talakawa marasa aiki ba ruwanka da damuwa da abin da ya fi talakawa wallahi Allah ba zai kyale ka ba Allah yana son ka da rahama sai aje ka ka zama goro ko abin لنجعلها لكم تذكرة وتسمعها أذن واحدة Laifi na biyar, Allah ya baka wadata ya ga duk duniya ba ka da wata bukata, tsarin addini zai cikin lalurar iyakarka ka tara ka je tara a ce kai adda ba ruwanka da masallaci, ba ruwanka da makaranta, ba ruwanka da zumunta, ba ruwanka da komai, Allah ya kan aje ka ya nuna ma ba kowa. Laifi na shi kawai babu wani dan adam da zai kure ni an sai Allah ya nuna mai kuwa ba sai Allah ya nuna ma ba kai ba ne kuma bakwai ne gudi yin gudurci da ni'imar Allah da Allah ya maka kuma ni'imar da Allah ya sa hannun wasu bayan Allah su kuma ima, amma sai ka zama mutum ba ka gode wanda za ka zama da shi duniya sai ya saba maka amma in yan maka kada ka mance wala san sa'ul da bainakum kada ka mance abin da yayi ma kafin ka kawo inda kai wa'annan suna cikin laifin da sun duniya Allah ya kai na dan adam hukuma a san lokaci ba zai ba mu hukunci ba dai ba amma akara matsala sai mu fara da abin da ya shafi wato matsala ta amana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yace awwalu ma tuqiduna min amrikum al-amana farkon abin da za ku rasa ga al'amarin addini shi amana wa akhiru ma yabqa as-sala karshen abin da zai rage ma al'umma shi ce sallah haka da mutane ana sallah ana zuwa masallaci na hamsu sarawa ana zuwa masallaci na juma'a a cikin masallaci amma babu imani a cikin amana ta fita a cikin zukatan mutane gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana karatu sai wani bawon Allah ya zo yace ya rasulullah mata sa'a kashi kiyama yake ne za a yi ya rasulullah mata sa'a ya rasulullah kada ne za a yi tashin hadiya amma da bi hadisi sai manzon Allah ya ci gaba yana ba da labarin hadisi ke kula kan wannan mai tambayar قال بعض القوم mutanen da عند أبو جميع ما قال وقت annabi ya ji abin da yake amma annabi ya sha mace wannan tambaya qala ba'd al-qawmi da min annabi bai yi ba mazan ma kada lokacin da annabi ya kara labari ne gaba daya sai ce aina arahu fasailu an sa'a in ya san ne ki mai tambaya in zan tafiya sai ce hana ya da kan ya mun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi tabi'atin amanatu fantazilu da an walakantar da amana ka je ka jira tashin alkiyama ya yi tsakanin ku da Allah ne kuwa haɗa lokacin mu ku haɗa rayukan mu da yau akwai amana amana ta mana ƙarfi amana ta mana ƙarfi na ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama rashin amana ga al'umma a waye gari al'umma ta amana a annabi yake iya yin alamin da cikin alamar ƙarfi wallahi yau da za ka zo ka yi hulɗa da mu ta labari ko kare na hulɗa ta kuɗi to za ka rena hulɗa ta mata to za ka rena yau ba za ki rashin amana ya kai har da matan da a cikin gidajen arziki babu abinci tsakanin su da ba yau ta kai bakan tana tare da mutum abokinka yana tare yau a al'ummar da muke rayuwa ana iya kana zaune da matan ka ta kanan uwa guda uba guda tana imani Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace al-qatlu fi sabilillah yukathiru dhunuba kullah in mutum ya wajen yaki duk da ya yi ma Allah in ya mutu san Allah zai gafarta mai yace illar amana sai dai amana Allah baya ya biwa illan amana sai dai amana Allah baya ya yace yi kutabin mar'i yawmal kiyama za a zo da bawan Allah ranar tashin alkiyama Allah ya kalle shi sai ce aji amana ta kai kula wani gari an zo tashin alkiyama an ba da amana duniya kuma ka sanya amana aji amana ta kai ya kula wani ga ba amana ta yake ma Allah kaifa ya rob kaifa ya rob Allah ya zuke ba da amana din nan a duniya aka ban amana kuma wa kaji za a bari duniya duniya ta tafiye a duniya da muka sani bace yanzu muna fagen tashin kiyama rana ce da Allah yake yau mutu batalul abdu an baka amana ka bayar da amanar da aka baka sai ta kai yaro Allah ya nake bayar da amana a duniya aka ban amanar nan kuma a duniya na yi amana kuma wa za a fi duniya duniyan nan ta tafi ta duniya da na sani ba ban da wajen ajiya ban da inda zan ya Allah ce mala'iku in kadi kudi ila al-hawiya kudiyar zuwa wata hawiya fa yunzalaku bihi ila hawiya sai a juya da shi a wajen wutar hawiya annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya yace fa da masira lahu su, sai a tattanta mai amanata shi fa yaraha ya gane ka gatanan fa ya harifuwa kuma ya gane eh ita ita kai a tihayo madafu kamar sifanta ranar da aka ɗauko aka baki a wata riwaya da abu huraira yake da ya rantsuwa yake annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallazi nafsu abi huraira ta biyadi wallazi nafsu abi huraira ta biyadi wallazi nafsu abi huraira ta biyadi inna ala jahannama kada bakin haifa yace na rantse da ubangijin jaran abu huraira yake a hannunsa zurfin wutar jahannama in an fada kafin a cimma makasa, sai an yi tafiya shekara saba'in wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune da sahabbai ne wanda sun wanda bayani kuma wata kara sai annabi ya zo san ne ke faruwa suka ce la ya rasulullah yace wani dutse ne ya fada bakin kofar wuta yau shekara 70 sai sun maka kuma shi za a nuno mai amanar amma tana kasan kasa wutar jahannama annabi yake bayyana wani hawi fi sai ya gangara dan yaje shi dokota to ya shekara saba'in ya cin mata saboda Allah ya yanzu da shekara nawa in an kada kuci cikin rijiya ya yi minti talatin ya cin mata za in za a ɗauko shi minti nawa za a yi wani lokaci yanzu ka kaddara ya shekara saba'in ya ɗauko amanan nan ya shekara saba'in wajen fitowa shekara na nawa kenan duk argon guje an kashe haƙƙi gabanin a samu mutum a shirin masu misala ɗari da ashirin ɗari da arba'in arba'in to sai lokacin na zai je ɗauko ta yace zai azo ta saman kafaɗa sai ya tattakalo ya tattakalo sai ya kawo bakin ganga fa'iza na zara zanna allahu qarisun minha sai da yanzu kada na doko amana ganga ta ce aka neme ni zan kawo wajen Allah saboda in barranta yana kawo a wurin matakala ya ce zallar an banki bai da kudu kuma ta koma inda ta shi kuma sai ya koma fa ya hau bi a tsare ha ya koma ya sai ta kasanta ya koma ya fiti ko da fa iza na zara zan halla bukarijin min ha sai ya gane yanzu da na bayar da amanan nan na tsira an da matsala ta ce zallar an banki bai da kuma kudu ma ka koma inda ka fito sai ya koma shi doko ta dan mas'udin ya take da labarin ce ha da za abadan hadisi ya sami su da aka zai bashi hadisi ne bada ba zai ya kuma yi an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al-wudu amana har wala amana ce amma wa salatu amana sallah ma amana yake wal kaidu amana aw wa irin da aw amana wal wazni aw wa irin da yake amana yake kai wa asiya'in adadaha da abubuwa masu tsanani da manzon Allah ya yake wa ashadduha mafi girman amana shine alwada'iku amana da aka dauko aka wa ga amana da muke nema ya ruwa da ba akwai na ne an ce wani kai arbi ciki to tana da kuɗi akwai wanda an bar mu kuɗi shi shi amin matan mai kuɗi ne kuɗin marayu ko wallahi ba wanda adda hankali sai wanda ya makai ne ya mulle mutanen kirki na kwarai su ne ba kawunan su kiyamun ne kada ka yabi kanka don kana malam ko kana alaran ma ko kana jagoran al'umma don girman Allah in ana saɓani da ke je ka saurari ni mutane suke fahimtar da ko da kai ka doki na faran kai ka fahimci ni al'umma suke fahimci wallahi billahi ranar da sayyidina abubakar zai bar duniya radiyallahu anhu yana kuka ga shi zai bar duniya aikin da ya kamata ya yi ma Allah bai yi ba kun ina abubakar wanda an tambayi manzon Allah duk duniya wata Aisha haka ce a maza ce baban na na Aisha shi ne sai na Abu Bakar duk wani bangare na jajirceceniya na mutunci da mutuntawa in ka ɗauko dole ka bashi number one farkon wanda ya fara imani da mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne na Abu Bakar farkon wanda aka dace hijira kaufa ce kafar annabi Muhammad sallallahu alaihi farkon wanda ya fara arma annabi da iyalai cikin sabai sai ina abubakar annabi ya miƙe yake ma na fa'a limaru a hajjin amma na fa'a limaru a jibakar ba wani mutum da dukiya ne da amfani a duniya shi ne duke sai ina abubakar rabi a rabi in ka zo kana maganar mutane kika da su ne sai ina abubakar shine sahun gaba ne khalifa na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kalifanci manzon Allah bayan wucewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ai kuma san ma ba sai da ya kuma ba sai da kai abokan hulɗa kuma ba sai da kai ba amma kana nan kana ce da mu duniya kai mutum ta kowa zama mutum ya ku bayin Allah in muka amintar da al'umma suka gane mu mutanen kwarai muke muka kai gaban Allah bai yarda ba dole ne matsayin mu sayyidina Umar radiyallahu anhu ranar da zai bar duniya abdullahi ibn umar ya zo a ah, ibn abbas ya zo waje ne yana faɗin matsayi ne da ni'imomi da karamci da Allah ya yi mai ƙarfi shi al-mazruru man tazarru wanda an rubuta shi ne wanda sun karuta hadin da ah, tabi'in inda yake wannan labarin daga abdullahi ibn mas'ud na hadisi da muka karanto ya ce ka da gudu akwai bakiyatu sahaba lokacin da ya barra ibn azib yace ya bana azi aka mai da ma kala bunu mas'ud ko ka ji abin da abdullahi dan mas'ud yace yace na ya doko labarin hadisin nan daga farko har zuwa karshe ya gaya mai yadda sadaka bunu mas'ud dan mas'ud ya yi gaskiya aka ji abin da Allah yake ba inna Allah ya amuru an ya amuru an tu'addu ila ahliha بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا yake baka ji abin da ubangiji yake ba ya amuru kuma an su azul amana ila ahliha ku bayar da amana zuwa ga wanda aka ya ku bayin Allah ku kare amana kyawun ta yana daga cikin salafu marafi Allah la ya tafiya wani a wani adam ya tsaka. Kuma la ya nubu ahadun an ahadi. Ba wani mutum da zai ce bari ya tsallake ma su yaki ba sai ka tsallaka. Kowa da tsallaka tsiraki. Ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In aka kai ranar tashin al mutane na cikin kunci da damuwa da takura. kowa na son a yi mai hukunci ya san matsayi sai za a kai wajen annabi adam a yage shi a kudi alkhairi ne ke ce ku saurara ni ta kaina nake ban da damar in ce in magana da Allah Allah ya bani umurni na kuskurance ma abin da Allah ya bani ta kaina nake haka za a kai wajen annabi Allah Nuhu alaihi salam a faɗa mu shi farkon mai wa'azi shekara ta ɗari tara da hamsin yana wa'azi to mana Allah yake ce ta kaina nake na yi harin da wannan hadisi yana cikin abin da aka bar tsoro musamman musamman ga almajirai irina musamman ga almajirai irina amma annabi Allah nuhu alaihi Allah da kai ne ke da ya aiko shi fata ta tafi alfa sanatin illa hamsina shekara ta ɗari tara da hamsin ina wa'azi amma zai iya zuwa ki magana da Allah ne kiyamar Allah ta tsaya ni Allah ya yi addu'a Allah ya halaka shi an matsala kuma mutane gaba musulmi ba musulmi na ba har nan kuma Allah ya ce mai layu uminu bin kawai illa man kadi aman ba su imani su kai ita suke to rabbi tun da haka ne la tazar alal kawai min al-kafirin da yara ni a dalili kai ce in in ba da ka wala yadu illa qadiran kafara shi a dalili ne fa da addu'a sai kayan musulmi ba ba addu'a Allah shi ne mai albarka wani masallacin ku wani ma almajirin kana wani kawai ya sabanin rayuwa ce sun cikin Allah sun ce shekarar ɗari tara da hannu suna ba shi kai suna annabin Allah amma ya ce rabbi la tazar al ardu min al-zalimin yara kuma ya faɗi dalili ba don bugun da sun kai ne ba yace in naka in tazaru bi su ibadaka wala yadda bi kafajiran kafara tsakaninka da Allah mutum nawa kake mutum nawa ka yi ma mummunar addu'a ba ta iya kwarai wallahi ba ta iya kwarai yana cikin abin da ko an fata maka da iya kan abin da za ka faɗa ga al'umma ko musu fatan alkhairi ba da su nuni ana maka karfe gaske ka za ka faɗa amma mummunar addu'a ga al'umma ba ta iya kwarai Allah ka tausaya mana yace in aka zo sai an je wajen kowane annabi ya kasa sai an kai wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni adda wannan matsayi ni adda wannan matsayi yace zan je gaban Allah ta'ala in fa'i in roƙi Allah annabi yace da lafuzan da ni ma ban san ku ba sai na sai kanna Allah sai ni wa wa'annan yana roƙon Allah sai Allah ce ya Muhammad kun tashi tsaye magana ibada an kai Allah an gama yanzu neman malar sallah kun ka tashi ya rasu Allah an tuku ka roƙi abin da kaka so ka mata, ke so ka zoyi ba tu ka. kare yake so za a ba yake da ce ma Allah ummati ummati al'umma ta al'umma ta yace wasu sanin mati an amana wa rabbi Ya a tura amana da zumunta tare da ni sai ya kuma ni bi kan ba kai za su zauna gefa fadi na tsira wannan wa Kiraɗin yadkurun ne ala matni hannu. wata gada ce a saman wuce jahannama a ƙasa in ka bada tafiya shekara saba'in shi kuma siratin malamai suka ce a hatu minas sai ya fi takobi kaifi wa a dan minas ja'ar ya fi gashi ga ɗan siriri kuma kafin su tsallake sai an turo duhu wanda kowa bai ganin tafin hannu ne sai Allah ya ce a tsallaka sirati masu imani imanin ikhlasi don Allah zai nuna mana amfanin ikhlasi cikin kiyamar Allah ta tsaya cewa yi abu don addini a yi abu saboda Allah kawai ba don addini wannan hankali ne fito ya zarfi gida gare ka ki dora ya da maka wannan kila yana yiwuwa an samu kuskure wani ɗan abu da sai da gidan ya shigo kana tafiya sai hake shi ke Europa na asibiti na nura Allah ka muna hasken mu sai Allah ya koma ya da mu da amana za ka dawo bangaren dama ka rike zumunta ta koma bangaren hagu da rika ta zuwa tsallake tsirrai waɗannan suna daga cikin masu taimakon ɗan adam wajen da tsirrai aikin da aka bana yana jira na yana ka yana jira ka ga kada kwana kabari amana na cikin abin da ka hana dan adam ya kwanta kabari in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa amana ta hana ta kwana kabari ta hana ta sanar da tsiraki wa'annan suna ɗaya daga cikin matsalolin da wajibi ne ga al'ummar musulmi da an tabbaci da kai da babu ala nafsi wani ke kuka da wani kuka da kanka ka zauna ka tsora kallon laifukan ka tsora kallon alaƙa ta Allah dan uwa musulmi tsakani da Allah haƙƙin mata mu kai in ba su yaje mana ba kina mun ga wannan haƙƙin kai ya cike mu zama bala'i da damuwa don haka wannan yana aiki cikin abin da ke wani ne kan adam ne kuma ba ba wata salamin hasken ne a nan liman nan wajen don haka ya ku bayan Allah wannan yana ɗaya daga cikin laifin Allah in duniya yake wala sannan an ce kiyamar Allah akwai matsala Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu dama mu tsare amana inda mu kasa Allah ka sa mu bayan ka ne, Allah ka yafe mana kuma ka dora mu gaba ai ne ne ne tabbacin yamma taba dukiya ta maraya tana ɗaya daga cikin laifukan da Allah yake samu da ɗan adam wallahi ko da kana da kuɗi Allah zai gaji da burin ku a rasa ina na kai ko ka ci ta ita kadai ko ka haɗa ta da taka lokacin karyewar kai Allah ramma abin da ubangiji ya faɗa a wani sura yake cewa wa amma insanu idza masalahu rabbuhu

idza masalahu rabbu in ubangiji ya a akrabu Allah ya girmama shi wana amahu Allah ya kawo mai ni'imar duniya zai kama yawo yana nuna wa mutane babban mota da babban gida yana cewa rabbi a karamani Allah ya girmama shi idza masalahu in Allah ya dawo da rabbi wa kadara alaihi aka kauye mai arzikin sai rabbi a hanan Allah ya wala kan haka ne

kalla bal la tukrimuna al-yatim ba ka taimaka ma marayi shi yasa Allah ya wulakantar da kai an arzikin da ya baka shin a zahu Qur'ani da dama Allah yana gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala taqrabu mal al-yatim wa kada ba arama kada ku kusanci dukiyar marayi illa billati hiya sai da abin da yake da kyau sai da take yayi gar da gar da garin yake Allah sallallahu alaihi maraye ka maraye ya rasulullah wallahi ni ka taimakon maraye don haka in kana son Allah ya taimake ka ya tsare ma gidanka wallahi ba mai tsare ma marayunka wallahi ba Allah ka yi ta tara dukiya nan don ka ka bar musu gidaje ba ya hakara ba gidan sun musu girma ba sa iya zaunawa ciki sai dai a sai zuwa wani ya zauna su go su je su kai wasu kananan gidaje gidan ka yi musu girma haka da kike wanda ake cewa ba motocin da kake hawa sun fi karfin su ba su iya bincike sai dai a sai zuwa a sai musu kan ko ba su iya neman kuɗi ba abin da zai faru ne amma yi da Allah yi da Allah imamu shaƙiƙi ya faɗi wata magana cikin abubuwan bayani fi idahin qur'ani bil qur'an yake wa ammal wa ammal dinaru fa kana li gulamaini lokacin da annabin Allah Musa alaihi salam ya je wannan alƙarya ya nemi masauki yake ba mu da masaukin baka yake dan Allah ku dai mana abin su ke ba mu da abincin baka sai yake wata dina ta yi kusan ta faɗi ba a kama ya tsaye da ita ce sai annabi ya sai ke sai annabi ya ce mai dauki sanar da kasa ya a ka su ka an ce cikin ga labarin da ya yake wa amman tijar ga wannan gidan tsakanin duk guda mai ke kimani wasu yaran ne marayi guda biyu har da ita wakana wakana ta haka hukan zullahuma dukiyarsu duka tana nan karkashin jikar Allah ya boye ta menene ya faru yasa Allah ya koya musu dukiyar don kake yi mamaki Allah ya ce wa kana abu ma saliha an an mutumin karai wallahi Allah ya kai su mai sawada sai ga yaro ya taso da wahala ba bai yi wani boko ba Allah ya daga shi saboda uba ne yayi ma Allah shi saboda uba ne ya taimaki al'umma ko da ka wuce Allah sai yayi maka wallahi kake da wanda zai rike ma bayan ka in dai don Allah yana koyar kai in ba ya tara mutum guda da dukiyar wallahi sanya dukiyar su sai yanka cikin wahala matarka ta ɗora cikin wani gaye wanda ba sai ba ki aure ta kuma ce da yadda duk mutumin da ya yi Allah ba zai bari haya ne ka wala kanta wannan shi yasa duk lokacin da na fassara wannan haya ne kan tuno da kai tsani a jin kan da yace matukar Allah ya buɗa ma yace ka taimaki al'umma su ji daɗi yace inda ranka a ce ka kyauta yace in ma ba ka ce ka kyauta yace kowa yi taimako yalla yana taimakon da hadiya dai abin da ban ya man cewa wanda tun na tsaya saman mimbari a har gungun ina yi addu'a ga Alhaji Abdullahi Barbi yana yi addu'a ga Alhaji Adamu Jeru wallahi da tsini mu ranar da malamin mu malam mallaka kan da kai da lafiya Allah ta kuma malam da rahama an je gidan alhaji abdullahi farji ana neman taimakon kai mala azumi cikin malam mala jiro kun da kuɗi amma ina da shaguna wa ta za a je a kai zuwa a kai mana wallahi sai da jiwa da sanyi da damuwa alhaji adamu jiro da ya dawo ajiye da ya ji asibiti ta ne ya gani ne ya ce za su ka koma yana jin damuwa ya rabu da shi yake wannan alama ce duk komi ta kaɗe sai ana ba kuma a wa'annan darussa ne wa'annan darussa ne shi yasa Allah ta'ala a can suratul ra'd yake yudabbiru al-amra yuqaddiru al-ayati la'allakum tahtadun Allah yana canza al'amurra ne na jiya ba su ne na yau ba wa'anda ake faɗa su ne a hannun gaba-gaba yau ba su ne ake yi ba an ajiye an Allah ne ya mana haka da Allah kun bi rabbi don ku yi yakinin za a gamu da Allah wallahi ko ni ke wa maha ma tsalar ne da ku wa umru la ku ku ka ya da ku da ku wallahi Allah ya baka wadata abu maraye ko naka ko na wani kana tallafa mai akwai tabbacin Allah sun tsare maka wadata ta hakiya karshen rayuwarka ko da ka ga wani abu na jarrabawa ya shigo wallahi za ta fi jarrabawa cikin nisa sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ni da wanda yake kula da maraye duk na fita hatimi kamar waɗannan abubuwa ne kina ya mai bukara da me da samu gidan aljanna a aljanna ma in ce Abbas Muhammad ne ga yake a saboda dan ne a kusa da gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi To haka wanda ya jika marayi, Allah ya taimake shi wajen da aljanna. Banda wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Abu wani bawan Allah yake da bukata ya yi bukatar bata biya ba ya ce ko da gudu ya zo wajen manzon Allah ka su mai magana annabi ce kana da bukatar da kai kai ba ta biya ba ina an ya rasu da ba annabi ce ke yi ki da lafiya cikin ka tafi yadda marayu magana ta kai wallahi za ta yana zuwa ya kuma tafiya wani ya zo ya Rasulullahi zuciya ta ta mutu ko an yi wa'azi kuma ji sai shiga annabi ya ce ka je ka samu ka samu kan maraya ka sai ka je ka dawo Allah zai rufa kuma wannan yana ai daga cikin abubuwan da in kanka kana faɗa da mutum ya fi da kusanci ga marayu to ka aje makaman yaƙi ba ka yawa abu na uku alarin ma shine Allah ya baka dukiya ya zan karɓa sai ka kallo ba ka kallon baya babu ruwanka da talakawa kun san karuna inda aka fito kana ne kaunin Musa haka Allah ya ce yana cikin yan abidin annabin Allah Musa amma da aka yi addu'a Allah ya kawo buɗi ba ba ga ali sai ya yi mai tawaye Allah ya ce mun bari min al-kunuz tsaka arzikin dukiya ta duk inda yake so an ba shi dukiya amma ya yi ma'allabin Allah mun ka tawaye da aka zo ne mai wa'azi kuma ya tuki ne kuma ya saurari wa'azi ko ba a ba shi ba to me yasa da ane mai wa'azi ya inna ma kunti tuhu ala ilmi wannan dukiyar an bani ne sai wallahi wallahi yana cikin dalilin Allah kamar da kutu kudu ina magana ne kan yaren bahaushe an gane wato wanda hadda a an ce mai in ya zama marowaci ta ya taimakon wanda kai ko ya kai su ba su sai da halarar ma'ayoyin da ya jawo da Allah ce kan kafan ya tukuri muna ne ya ya ce ɗaya sun ka na biyu wala ta ha kuna alaƙa halin ba ka kwaɗaitar da zuciyarka ko iyalinka game da aga wanda bai da a san da ba mai ba kuma ga babu amfani da mu baka zuciya yana ɗaya daga ciki abin da ka sa an kare an ce zuciya in ya baka yasa wasu bayan Allah da Allah ya ba da labarin sa Qur'ani mai girma da wani da ke ma'annabi gani gani Allah ya ce sanin mu ala kutu inna balawna na kama Aleluia. za mu tarbe su kamar yadda muka jarabi a sahabun janna wa'inda aka gona in aka samu in aka samu lokacin da suka yi rantsuwa cewa da ya su yi wunna hamu za su tara tun da safe saboda baban su lokaci ne sai raba gonar uku kamar da malamin ya ba Allah kashi ɗaya a raba matalakawa kashi ɗaya da bai zuwa don kula da gona sai kashi ɗaya kuma a zo gida a ya ne suka ce yau baba ya mun za ka ba wanda zai Allah ya rubulan na al-yawma alaikum miskin yau ba dan talakan da zai zuci kan sun yi mijin sun kare sun ce tun da safe tun da dungu-dungu za mu je gonan mu ne Allah ya suna jin suna kwana ni kira jibiri da nake a sai a zagaye gona fa alaiha sa'ifun min rabbika wa inna Allah ya sa aka zagaye gonan da fadai aka babbace ta suka zo gonan ga gonan sun kawo ba su gane nan nan na suka ce inna da zalun mun fashe wani tsayawa a falon hannu mahabubuna mun yi keta an yi mana keta mun hana an hana ala au zakum sai adam a kullakum qawla tusaddiquna bi yaka ba za ku yi ma Allah ba sai kai kowa wayo kai kowa sai ka fara kasuwa wasu na nan ne ba nika sun yi kasuwa ba akwai wanda suka ya sai ya je kasuwa ne ya yi abinci ayyuka sai da gidan kai akwai wanda tun kana fara mai je ka aiki gwamnati har ya adabi mana kuma ya yi boko bokon digiri gare shi tsohon digiri amma zai da gidan kai dan ya su san su ne yasa ba za su girmama Allah suka ce lallai wallahi ne ba na subhana rabbi ya tabbatar ma Allah kuma kun na zuwa da ko mu a zalimai ne mun yi ma Allah ba daidai ba amma dai muna roƙon Allah a sarafuna an yi udilana khairan minha inna ila rabbina raji'un muna roƙon Allah ya maye muna ya kawo mana wata wata ba wannan ba muna roƙon kuɗi na Allah za mu tuba mu gyara Allah ya ce sun guru ka zalika azab wannan ita azabar duniya da muke mu wanda muke wala azabul akhira kada ku je lafira ta yi ma kama ku wala azabul akhira akbaru law kanu ya'lamun wallahi da an bari sai dan na akwai matsala don haka ya ku bayin Allah iyaye da wani yana ɗaya daga in Allah ya baka ka gwada mu Allah ya baka in Allah ya gaba sai Allah ya gaba malamin sun yi ya ku bayin Allah wannan yana ɗaya da cikin dalilai waɗanda Allah ta'ala ya bai wa ɗan adam wadata kuma Allah ya amsa wadata don Allah ku zuwa ba muna arhungun ba yanzu shekara talatin da suka wuce duk wani wanda ka ɗaga hannu akan wadata yau ba shi ne ko neman taimako da muka zuwa ana neman taimako ga addini waɗanda muka zuwa da su ba mu wasu hana mu yanzu wasu suna nan ko zuwa ba a yi wa wajen wajen don abin da aka roƙon babu wasu su ma rayuwar babu haka ne wasu kuma suna nan da ba su aka zuwa wurin kuma yanzu Allah ya ba su abin da ya haɗe a cikin wajen su a roƙi malaman da ke hawa wannan mimbarin su yi karatu waɗanda ajiya ba su ne ba shi yaro suna a sun suna yi. Allah ya kiri da jini amma mu tafsirin aya ba dan komai ba ɗan uwa ko Allah ku shi ka tsare don ku samu ya kiri tsakanin da Allah wannan yana aiki cikin da Allah ta'ala yake bai wa ɗan adam kuma Allah ya kai abu na shi ne kuturci Allah ce maka hikima ya zama ka Allah shi maka ni'ima ya zan maka godiya rashin godiya Allah alkawari ya mana yake in yan maku ni'ima in kun gode yake la'azi dan lakum na rantse da karfi na da buwaya na kan ƙara mu yake wala in ka fasu ina wani. kuma ga imamu ya riga ya zo annabi kuma in da Allah ya Allah ya rufa mana inda muke da mana inda muke da kuma Allah ya